Jakada Michel Arion ya gana da manema labarai a bayan da ya kai ziyara gidan gwamnatin jihar Bocin. So as far as our cooperation is, is concerned, we are already in bush State with our health project, so we are very much interested in developing. A dangane da ayyukan taimakekeniya da muke gudanarwa, tuni mun fara ayyukan kiwon lafiya tun daga tushe a jihar Bauchi, irin su alluran rigakafi musamman uwa da jaririnta. Abu na biyu shine bunƙasa ayyukan gona, wani batun kuma shine samar da wutar lantarki. a takaice dai za mu gudanar da ayyuka kan abubuwa guda uku da suka hada da wutar lantarki ayyukan gona da kiwon lafiya in ji cewar jakada michel arion shi ma gwamnan jihar bauchin malam isa ya guda ya yi karin haske da kuma bayyana fatan samun waɗannan taimako daga ƙungiyar ƙasashen turai kamar yadda jakadan ya furta e ya yi wato ah, alƙawura da yawa don abinda ya sa masu ka buɗe ofis ɗinsu a ah, a nan najeriya shine su a matsayinsu na kungiyan kasashen turai su samu yadda za su taimakawa nahiyar afirka musamman ma kasa kamar najeriya wanda take da bil adama da yawa so zuwansa ya fito kenan ya soma ziyaran you know, state na nigeria kuma ya je adama ya je gombe ya zo ta nan bauchi don ya ga yadda muke kuma muna da muna da waɗansu abubuwa wanda za su iya tallafa mana musamman ma kamar irin fuskanta yan gudun hijira kuma wajen makarantu taya za su taimaka mana ta wajen kiwon lafiya mace-macen mata da kuma mace-macen yara taya za su taimakawa ruwan sha da sauransu dai wannan niyya nasu yana da kyau daidai mu ce Allah ya ba su ikon tallafa mana haɗin gwiwa in sun zo za su yi taimakon ai ma za su taimaka a asibiti ne ai za su samu gine-ginen asibiti ba su ah, ba za su gina asibiti ba to kaga tun da yake in sun zo sun ba da kaman allurai sun ba da kwayoyin magani sun ba da su firiza wajen da za su magani kaga shi ma tallafi ne ai in sun je wajen yan gudun hijira sun kawo kayan gine-gine mu kuma za mu ba da kasan ai za mu ba da fili sai kaga haɗin gwiwa kenan eh kwarai da gaske amma ya zaga ya ji ya ga airport mu ya farin ciki kwarai da gaske akan cewa wannan state ah, a nan wannan ah, zone ana da irin wannan airport din gaskiya eh, ya yi farin ciki kwarai da gaske kuma ya ce irin wannan ah, airport din ne kan kawo ci gaba a kasashe ganan yawa ai kasan da yake su turai kasa ne na noma shi ɗin ma akwai wajen da za su iya haɗa gwiwa da mu don su taimaka mana kuma suna da niyya ma za su iya sayan abubuwa da muke muke shukawa a nan ma za su kafa kamfanoni da za su iya sarrafa wannan eh, a gyara shi a sa shi a cikin gungumi na a kai musu. Malam Isa ya gudu kenan gwamnan jihar Bauchi dangane da ziyarar da jakadan kungiyar kasashen turai kawo jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.